Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa da abokan arziki da fatan da kowa yana cikin koshin lafiya baki daya da masoya da kowa da kowa dai ubangiji Allah ya kare mu baki daya akwai wasu mutane da suke amfani da sunana suna sayarwa da mutane admission na shiga harkar fim da sunana da wani lamba daban har ma wasu sun fara tura musu kuɗi suna sayar musu da form 10,000 naira and uh, ban cika na fitowa ina yin magana ba saboda yadda ake samun matsaloli wajen misunderstanding dina but I had to do this shi yasa na fito domin gaya muku duk wanda suka sai fom din nan ba da mazango ba ne ban san shi ba ban san daga inda yake ba ni da alaka da shi ah, hasali ma bana na tunanin yana cikin wannan masana'antar tamu baki daya don haka da ma a kiyaye ku swapping gaba za ku ga sauran a ah, irin abubuwan da suke yi wa mutane domin kowa ya ankare na gode assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuhu yan uwa da abokan arziki da fatan da kowa yana cikin koshin lafiya baki daya da masoya da kowa da kowa dai ubangiji allah ya kare mu baki daya akwai wasu mutane da suke amfani da sunana suna sayarwa da mutane admission na shiga harkar fim da sunana da wani lamba daban har ma wasu sun fara tura musu kuɗi suna sayar musu da form 10,000 naira and uh, bincika san na fitowa ina magana ba saboda yadda ake samun matsaloli wajen misunderstanding dina but I had to do this shi yasa na fito domin gaya muku duk wanda suka sai form din nan ba da mazango ba ne ban san shi ba ban san daga inda yake ba ba ni da alaka da shi ah, hasali ma bana cikin tunanin yana cikin wannan masana'antar tamu baki daya don haka da ma a kiyaye ku gaba za ku ga sauran a ah, irin abubuwan da suke yi wa mutane domin kowa ya hankali na gode